Masu sauraren sashen Hausa na Radio France International Arafai, barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin al'adun mu na gado, shiri da bisa al'ada ke tattauna batutuwa da suka jibanci al'adu. Madalla, a yau shirin namu zai leƙa garin maradi na jamhuriyar Nijar. Inda magabatan gargajiya suka ɗauki mataki kan rungumar wasu sabbin al'adu da al'ummar wannan yanki ta yi da ke wahal da iyalai. Ahmad Abba sunana. Yin shagulgulan murna yayin bikin suna ko aure da daɗiyar al'ada ce a ƙasar Hausa, inda 'yan uwa da abokan arziki ke haɗuwa don taya murna. To sai dai shigo da tsarin anko 'yan shekarun nan ya canza fasalin bukukuwa kamar yadda aka san su, inda mai ƙaramin ƙarfi ke ƙin zuwa saboda rashin anko. Yayin da wasu ke cin bashi don gudun magana, irin waɗannan ne yanzu haka suka saka matsaloli cikin iyalai baya ga sanya bashi sun haddasa rabuwar aure wasu 'yan mata fatuma zara da jamila sun bayyana mana ra'ayinsu akan wannan batu na anko a to anko wani lokaci tana yi kuma wani lokacin ba ta yi saboda wani lokacin wata ba ta da kuɗin yin anko kuma ita kuma su ce ala dole sai ta yi kenan ka san ko kowace hanya za ta bi dole sai ta yi ta wani lokaci an ce kuna matsawa samari dole sai sun muku a eh gaskiya haka nan ne ana ci da don ci da sawa saboda in an yi kwalle kai ne za a ma eh gaskiya ina yi ya kike kina samun kuɗi domin yin shi wannan uniform eh to yana danganta da yanayin aikin da nake yi anan nake samun kuɗi nake sai wasu lokuta ana cewa ko 'yan mata kuna azama samari nauyin cewa sai sun muku dole a gaskiya ni dai ban taba yi ba ban sani ba ko wasu gaskiya yana da matsala sosai wani sarmayin idan ka tambaye shi ba shi da baka san wani hali zai shiga ba a lokacin da ka tambaye shi in ba iya ce ma baya da kuma ka gani akwai matsala kuma in ya she koramci ya yi ko wani abu daga baya yana iya mai mishi matsala baya ga iyaye an fi matsawa samari wajen sayan anko musamman ma ga 'yan matan da ke da samarin wasu samarin don gudun a ce sun kasa na iya bin kowace hanya don sayawa waɗanda suke so ga ra'ayin wasu samarin irin su laminu jamilu da kuma haruna eto eh ni abu ɗaya ne yarinya an kamar soyayya ce muke yi da ke mun jima tare da ke ina iya miki yi ne faram ba na abu ne amma har na san cewar da na zo gare ki ne ki ce mun ine faram to yanzu mun raba kare ki eh gaskiya in bai kari na ba ina iya mata amma in ya kari na gaskiya ba zan iya mata ban taba samun irin masu cewa musu uniform ba eh haƙun danwara akwai ta ga 'yan mata yanzu tunda su kansu suna tara, kala-kala ne akwai wasu in suka hito an ko in ma sai su ce hudu biyar sun ka kasa samari kowane ne sun aje shi akan haka nan an ko ya. batun an ko dai wani abu ne da ya daɗe yana cewa iyaye tuwo a ƙuriya hajiya hajara na cikin iyayen da ke ganin soke shi abu ne mai kyau wallahi gaskiya wannan ba yi da kyau ma dai za a cewa muna so magabata su tashi su yi magana gaskiya a hana wannan ini farmikin saboda ini farmikin waga tsakani ga Allah tana kashe armi da yawa saman ini farmikin wannan mata suna tahiya tsakani ga Allah suna zana da sa'arman da marasa arma don su zo su ɗimka farm gaban zagawoyi da haka muke son magabata su yi magana wannan uniform kawai a barta a hana ta ba wani mataki dole sai ka dimka a tanwa ba ka sa wa'anda ke gare ka ai ba ka rasa tuhar da za ka sa ka ta yi wurin sabga da ita a gaida hajiya hajjara mata sai ku yi shigar alfarma an biki kusa ko madalla shirin al'adunmu na gado kuke sauraro daga nan sashin hausa na erefi tare da ahmad abba domin magance wannan matsala ce dai mai martaba sultan na kasina ali zaki na maradi ya kira taro da ya hada dukkan wakilan jama'a na bariki da na gargajiya da ya kafa doka a kan wasu al'adu da ke zama tarnaki da wahala ga al'umma liman almu antomo babban limamin maradi ya bayyana wasu matsalolin da al'adu da kuma koyarwar addini ke cin karo da su. Mu malamai da ma dama iyakanmu magai mu jawo hankalin mutane bisa ga abin da ya kamata mu hana su ga abin da bai da kyau. Wannan abubuwa da ake yi mun kamu mun gano almubazzaranci ne ake yi. An ce za a ina samu sai an ciwo bashi sai mai in sata za a yi siyasar wuya san buruwa shi. Kai mai gida an baka kuɗi sai ka ciwo bashi ka zo ka ina farmu cikin gidanka. Akwai wani inda ya haka nan. an ce damu da damu wanda ake na al'ada da an je kamar haka an ce wajen damu karfe goma sha ɗaya karfe da an daɗe a zafa kowa ta gidan shi yanzu masifar damu in aka yi damu da magariba ya kai magariba sai a ɗauki ɗaya mutane a cikin sun gulbi a asa orkes Allah ya baka nasara in damu wana hana shi baki ɗaya a aika mace uku kai dan abincin da suka kai mai ango wannan taimakon shi suka yi. A gaida liman almu antomo. Ƙungiyoyin matan maraɗi ta bakin hajiya sa'a juna sun ba da goyon baya ga wannan mataki da cewa su ne zai fi amfana lura da walhalun da iyaye mata ke sha idan aka ce ga wata sabga ta aure ko aihuwa sun tashi. Gaskiya da sunan mata ma na jiha nake ta wallahi mu ya mara daɗi. Ba a taɓo abu guda ba ko biyu. a cikin dokar daji akwai wani abu da ake ce ma kauri wannan kauri mai girma sultan a soke shi in aka yi wannan kaurin baka ba da shi ba tashin hankali ne da kuma shan kunu shan kunu sai miji lahiyar na kuma yana da kuma wurin da zai sauke mata shi gidan shi a kirkiro a ce sai ya ɗauki mata ya kai ta gidan shan kunu kuma sai ya bi ta da hatsi da masara da kayan miya da itace kuma halla waje in za a mai sa ce sai kayi kaya ka ba da yan na a mai muka mata to mai biyu ke to jama'a wannan fa shi ma a soke shi a gaida hajiya sa'a janjuna baya ga batun sadaki da aka ce kada ya yi kasa da jika talatin da uku na kudin sefa yayin rufe taron sultan ali zaki ya ayyana dokoki da suka shata wa iyalai da cewa domin jin daɗin al'umma ne da rage mata wahala lura da halin rashin da ake ciki a yanzu. An hana wani uniform shi ma Akwai wanda za a cewa shi uniform din kuma ya kamata shi ba shi da halin sai ya je ko ya ci ba shi, ko ya shiga wata hanya a bari. Kiɗi wannan wanda ake yi na zamani wanda kuke ce mu orchestra a bari. Duk abin da ake batawa arzikin da ake batawa. Haka ba amaran nan ya zamanto ne taimakon su babba da shi za su bugun gaba ga wani babban abu da ake yi wanda ke kawo sharaki da yawa an goyon mutu amarya ko mata mutu to shirin gwano a bari sam daga rana irin ta a komai ga matsayinmu na musulmi na ce maku sadaki ne kurin ke wajibi to shine muka tara kunan mu kwatanta muku abin da aka yi hani daga rana irin ta yau lafiya ka kyau. kamar irin waɗanga dokoki lafiya gargajiya ce ke ta yi abin da muka gada muna da polis muna da dogarai to yan kwanaki mun ba su umarnin da inda suka ga ana maket su zo su gaya mun yau in aka samu wani wanda ya taka doka bisa ga wanga taro da aka yi don kansu. Mai martaba Sultan Alizaki kuka saurara. To duka-duka kuma a nan za mu yi sallama da ku cikin wannan shirin. Sai wani makon idan Allah ya so, a madadin sauran abokan aiki musamman Salisu Isa daga Maradi da Abdulkarim Ibrahim Shikal da editanmu Bashir Ibrahim Idris. Sai injiniyanmu Hassan Alhassan Suleja, ni Ahmad Abba da na jagoranci shirin nake cewa mu huta lafiya.